yasa ya kasa kontrolin kansa yake aiki abu guda sai ya yi kamar zai haƙura amma irin dadin da yake ji sai ya sake jin kamar yanzu ya fara sai wajen wan sannan ya samu nutsuwa irin wacce bai taɓa jin ta ba tsawon rayuwarsa kwanciya ya yi a gefen ta ya ɗaura hannunsa akan ruwan cikin ta yana mai da numfashi yana son ya ɗago ta a jikinsa amma sai yake jin kamar ba zai iya ko da ɗaga hannunsa ba don wani irin gajiya yake ji da mutuwar jiki ƙoƙarin gyara kwanciyarta take amma ta kasa saboda da take jin jikinta ya yi mata tsami ga wannan raɗin azaba da take ji ya kai wajen 20 minutes kafin ya ɗan ji ƙarfi a jikinsa sai a lokacin ya samu kuzarin tashi zaure hannunsa ya kai ya shafa fes nata sai ya ji sa a jikin shakwaf da hawaye cikin sauri ya janyo ta jikinsa aifanan ta ƙwalla ƙara wadda da kyar ake iya jinsa iya jin abu saboda muryarta yadda ta dashi am sorry Babina, I'm really sorry Babina. Allah ya maki albarka my princess, ke da daban a rayuwata. Baby, I love you, I really love you. Haka ya rinka faɗa mata kalamai masu daɗi yana rarrashinta. Lafewa ta yi a jikinsa ko ba komai maganganunsa sun sanyaya mata zuciya sannan a hankali wani baccin wahala ya yi gaba da ita. Ganin ta yi bacci ya zame ta ya gyara mata kwanciya a hankali. da ƙyar ya samu ya ja jikinsa ya nufi toilet wanka ya ya tsaftace jikinsa wani farin ciki yake ji mara misaltuwa a ransa don fauziya ta gama masa komai a rayuwa dawowa ya yi ya kwanta zuciyarsa haske tarwal kamar farin wata daren sha biyar matsota ya yi sosai ya rungume ta a jikinsa yana shafar lallausan gashin kanta mai tsayi da santsi murmushi ne kwance kan fuskarsa saboda tuna irin zallar ni'imar da ya samu kansa a ciki da haka wani bacci mai daɗi ya ɗauke sa wanda ba shi ya farka ba har wajen 6 sannan a hankali ya buɗe idanunsa lokaci guda komai ya fara dawo masa tara a cikin kansa na abin da ya faru daren jiya hannunsa ya miƙa ya kunna bedside lamp leƙa fuskar ta ya ga har lokacin baccin ta take yi zame jikinsa ya yi daga nata ya miƙe ya nufi toilet alwala ya dawo warsa ya ɗauka ya ga time yana neman ƙurewa cikin sauri ya tara sallah jikinta ne ya yi tsami saboda kwanciya gefe ɗaya hakan ya yi sanadiyar farkawanta yunkuri ta yi za ta tashi wani zugi da ta ji a jikinta shi ya tuna mata abin da ya faru komawa ta yi a hankali ta kwanta lokaci guda hawaye ya fara zariya a kan fuskanta motsin da ya ji ya sa shi saurin juyawa ya kalli inda take kwance tasowa ya yi garin tana motsi ya iso inda take amma me sai ya ga ashe kuka take Hauwa ya yi kan gadon ya ɗago kanta ya aza a kan ƙirjinsa, hannunsa yana shafa bayanta a hankali. Baby na ya kira ta cikin nutsatsiyar murya. Kin tashi ne ba kya jin daɗin jikinki ko? Ki yi haƙuri zai daina barin haɗa miki ruwa mai zafi na maki wanka, za ki ji kin wasa ke sai ki yi sallah ki sha magani kin ji ko my princess amma please ki daina kuka Allah ya maki albarka ya saka maki da gidan aljannatul firdausi. kin min komai a rayuwa bani da abin da zan biya ki farin cikin da kika shayar da ni sai dai na roki Allah ya bani ikon kyauta ta miki a rayuwa fakin goshin ta ya zame ta a hankali ya nufi toilet ruwa mai zafi daidai ba zai kona mutum ba yaɗa mata ya dawo dago ta yi cak ya nufi toilet da ita nimshe idanun da ta yi don ba ta son su haɗa idanu wani irin sabon kunyarsa take ji da ba don ba ta jin za ta iya tafiya ba da ba za ta bari ya ɗauke ta ba ma a hankali ya da ta cikin ruwan da ya haɗa mata hakan yasa cikin razana da azaban zafi yasa ta matse kafafun daɗi da ƙwallon ihu nan ya ruɗe sosai ya fara aikin lallashi ita bata ma san sun shigar toilet ɗin ba tana can duniyar tunani sai jin ta yi a cikin ruwan zafi nan ta fara yunƙurin tashi ta fita lallamin ta ya fara yana ba ta haƙuri I'm sorry baby ni ne ko to ba zan sake ba amma ki yi haƙuri ki ɗan jima a cikin ruwan zaki ci ƙarfin jikinki turo baki ta cikin kukan shagawa ta ce ni dai da zafi ka sake ni na fita a abebe ki uri ko da 5 minutes ne ki ƙara in ya sosai sai na maki wanka shikenan ni dai ban son wankan ka ni da kaina zan yi ta faɗa idanun ta kulle to na ji zaki da kanki shikenan to kada ki kuka a haka har ya samu ta dan jima a ruwan kafin ya zubar da canza wani shi ma mai zafin amma bai kai na da ba kafin ya fice ya barta bet ɗin ya kalla ya ga yadda bedsheet din ya ɓaci sosai sai ya sake jin tausayin ta, don lalle ba ƙaramin wahala ta sha ba. Cire shi ya kai cikin injin wanki sannan ya dawo ya canza wani ya kuma ciro mata ta doguwar riga da hijab. Cikin ɗingishi ta fito daga bayi kanta a sunkuye. Yana ganin ta ya taso da sauri ya riko har bakin gado taimaka mata yi ta saka riga da hijab ɗin. Ta zauna don ta yi sallah saboda ta ta ji ciwo sosai har ta kasa tsayuwa. komawa ya je wanke zanin gadon ya shanya sannan ya dawo hannunsa rike da kwaf da wani tablet inda ya barta a nan ya sami ta tana zaune sai aikin hawaye because ta yi ta yi ta kasa tashi saboda wajen ya yi tsami da ta jima a zaune rungume ta yi yana tambayar ta baby lafiya kike kuka ko jiki ne bata amsa mashi ba sai ma ci gaba da kukarta da ta yi duk hankalinsa ya tashi please baby stop crying baki san kukanki yana ɗaga min hankali ba Please, talk to me. Cikin kuka ta ce ba kai ba ne shi yanzu na kasa tashi ta sake fashewa da wani sabon kuka. Ki yi shiru ki daina kuka ga nan Fen River na kawo maki. Da kin sha za ki ji sauki kin ji? Dago ta yi ya ajiye ta akan bed kafin ya miko mata ti din amma da ƙyar ya samu ta ɗan sha kaɗan sannan ya bata magani. Nan ma sai da ta gama darunta sannan ta karɓa ta sha. Kanta ya kwantar a jikinsa yana lallaɓa ta har ta fara jin bacci don yau. ɗan yunƙuri ta yi ta gyara kwanciyarta nan fa ta ƙwalla ƙaran azaba lokaci guda ta fashe da kuka oh sorry baby za ki kwanta ne ki shiru kin ji zai bari ko yara mata kwanciya ya shi ma ya zame ya kwanta yana lallai ta har ta yi shiru ganin ta yi shiru yasa ya ce me za ki ci baby? babu kawai ta faɗa dawowa ya yi ta gabanta yana kallon yadda fuskanta ya koma don kuka sake jin tausayinta ta ya yi har cikin ransa ba yadda bai bi amma ta ki magana sai cewa ta yi ya kyale ta ya rabu da ita ta ji da abinda da yake damunta rasa mai ke masa daɗi ya yi don shi ma duk abin da yake ji cikin ƙarfin hali yake yinsa don bai jin daɗin jikinsa kamar fiba ne menene wani irin haka yake jinsa san bai da ƙarfin jiki ga ciwon da bayan ya yake masa wanda sai ya ɗauka ya fara kiran mamsi gara ya faɗa mata ba su da lafiya amma sai ya fara kira sai ya katse don ba shi da amsar da zai bata idan ta tambaye sa mai ke damun su har sau uku yana katse kiran sai ya ga garar kira antinaja zai fi masa rufin asiri kuma ta san komai kiran ta yi amma da ƙyar ya faɗa mata fauziya ba ta da lafiya nan ta fahimci mai ke faruwa ce to tana zuwa yana nan kwanci haka wani iri dai har fiye da wani awa sannan ta zo jin ƙarar dobel ya tashi ya je ya buɗe mata ƙofa? tare suka haura har bedroom na fauziya ta ce kaɗan bamu waje za mu yi magana sai ya wuce ya je ya yi wanka ya shirya ita kuma bayan ya fita suka gaisa da fauziya ta ce mata ya jikin da sauki ta fada cikin kunya nan antina da ta bata shawarwari masu kyau ta kuma bata tsarabar da ta kawo mata na haɗin bagaruwa da ganyen magarya ta faɗa mata yadda za ta yi amfani da shi godiya ta bata sosai ta ce ba komai yanzu ma mu je ki zauna a ciki sai ki yi wankan ga can breakfast na kawo muku ba musu ta fara kokarin tashi ita kuma ta taimaka mata Bayan ta fito daga Taule ta yi kwalliya sosai tana sake gode ma na jarin ta ji daɗin jikinta sosai yanzu kam. Tare suka sauko falon ƙasa nan suka tarar da fafa kwance akan kujerar ta kure kamar mai zazzaɓi yana fi da goshinsa. Anti ta ce ya dai fafa kai ma kamar baka da lafiya. Tashi zaune ya ce wallahi anti ina jin kamar fiba ke damuna. Ban jin daɗi sam Allah ya sawwaka ta faɗa ta wuce kicin ta ɗauko plate da kwaf. basket da ta zo da shi ta bude dankali da kwai ne soyayya ta zuba masu sai ɗayan flax din farfesun zallan naman rago ne wanda ya ji kayan kamshi sai aroma da ke tashi shi ta ce fauziya ta ci sosai ta ce to za ta tafi wannan kuma kurin gyaɗa ne yana da kyau su sha godiya sosai suka mata sannan ta tafi kallon fauziya ya yi ya mata murmushi mai kyau ya ce ya jikin baby. da sauki ta amsa masa kanta a ƙasa bayan sun ci abincin ne ya kwashe kayan ya mayar kicin hannunsa ya riƙe ya danna stopwatch nan ya gwada kansa ya fahimci yana buƙatar ƙarin ruwa don har jiri yake ji wani abokin sai likita ya kira da suke aiki tare akan ya zo ya saka masa ruwa mana ba da jimawa ba ko ya zo nan ya tambaye sa me ya same sa haka ruwan jikinsa ya ƙare sosai ya ce fifa da vomiting ya kwana da shi kawai ya faɗa masa fatan sauki ya masa ya sa masa drip din ya ce idan ya kare sai ya saka ɗayan in kuma ba zai iya ba ya dawo ya saka masa ɗayan godiya ya masa ya ce ba damuwa wife nasa ma za ta saka masa nan ya musu sallama da fatan sauki ya tafi Dr. Bashir yana fita fauziya ta gefen gefensa ta zauna cikin damuwa ta kamo hannunsa wanda ba a jiki aka jona masa drip din bata rike gaggam cikin nata da murya mai sanyi ta ce ya al'amin dama a shefi ban bai sake ka ba har yanzu Marmishi mai sanyi ya mata yana daga kwance ce no ba ya sake ni wannan wani sabo ne daban kuma kece ji Cikin sauri ta kalisa ta ce me tana fantin kanta da ɗan yatsanta. Limshe idanin sai ya buɗe ya ce yes ta kika saka jiya na kasa controlling kaina har sai da ruwan jikina ya kare." Aifa cikin sauri ta juyar da kanta gefe saboda kunyar maganarsa don sai a lokacin ta fahimci nufinsa. Baby na ki juya mana na ringa kallon wannan kyakkyawan fuskar naki mai sanya ni zuwa. Sake juyawa gefe ta yi because ba ta son sake haɗa idanu da shi. Please mana my princess ya faɗa a shagwaɓe. A hankali ta ce ka yi bacci ka huta mana ai dai ya fi ko? Oh haka ma za ki ce ko ko baby nan amma kar ki tafi ki bar ni kin ji? Nodin kan da ta yi tare da faɗin naji a hankali. Numshe idanun sai ya yi sannan a hankali bacci ya yi gaba da shi. tana zaune rike da hannunsa har ta fahimci ya yi bacci sannan ta sake hannunsa ta gyara masa kwanciyarsa kallon fuskarsa take tana jin wani irin fitinannen son su yana ratsa ta ta ko'ina murmushi take tana tuna yadda fafe ya kware a fagen lab ya kuma iya sarrafa mace namiji idanunta ta yi lokacin da ta tuna irin maganganun da ya ringa faɗa mata a daren jiya sai ta ji kunya ya kama ta ta jima tana zaune kafin ruwan ya ƙare ta ce da saka masa ɗayan ganin azahar ta yi yasa ta tashi sai ta yi sallah ta dawo har lokacin bai tashi ba kuma ruwan da saura sosai shi yasa ta fito da niyyar shiga kicin ta sama musu abin da za su ci tana sakowa falo ta ji karan doorbell sai ta wuce ta bude kofar mai aikin antina ja ta gani ni da basket na abinci gaishe da ta yi cikin ladabi sannan ta ce wai gashi in ji anti godiya ta yi sosai ta karfa ta ce ta ajiye sai ta koma ɗakin nata ta zauna Takumi dai tana tunanin rayuwarsu na baya inda ko da wasa idan an faɗa mata haka zai shiga tsakaninsu ba za ta taɓa yarda ba. Sai ta dubi agogo ta ga har uku ta yi gashi ta gaji da zaman tana tsoron ta tafi ta bar sa ruwan ya ƙare yana bacci kuma. Tana cikin wannan tunani sai ta ga ya fara motsi. A hankali ya buɗe idanunsa tas ya sauke sa akan ta lokaci guda ta sakar mata murmushi. Masawa ta yi jikinsa ta ce sannu ka tashi mm, na tashi. har yanzu bai kare ba wannan gaskiya ni fa na gaji da shi ya faɗa da alamun gajiya a fuskarsa ai yaya al'ami ka dan ya hakuri ka dan ya ma fa kusa karewa saura ka dan kaji ta faɗa cikin lallami naji amma gaskiya ba za a samu wani ba wannan ya isa ta ce ai na farkon ya kare wannan na biyun ne ya ce na biyun ne ashe lallai na yi bacci sosai kenan ta ce i yanzu fa har uku ta wuce Tana ɗan jansa da hira har ya rage saura kaɗan nan fayata da rikici sai dai a cire ya gaji. Ganin ya ƙi yarda ya sa yasa ta cire masa ruwan da kanula din ta kai dustbin ta sa Ruwan wanka ta haɗa masa ya je yi wanka ya yi sallolinsa lokacin har la'asar ta yi. Ita ma sallah ta yi ta sake wanka sannan ta ɗan ji ƙarfin jikinta. ‘Yarsa sauka riga mara nauyi ta saka ta fito. a falon da ta same shi a kwance dago kansa ya ce na shigo kina ta ce i eh, wanka na yi a jikin naka ya yace filin bai better gaskiya yanzu na ji na warware sosai Allah ya sauwaka ta fada sana ta ce mu je mu ci abinci ko ya ce haba baby wa ya ce ki wahalar min da kanki ai da turawa ki yi aka yi mana take away da yafi ta ce a ba ni ce na dafa ba ma antina za ce ta aiko dazan ok to mu je faɗa yana miƙewa dan yanzu ya ji ya warware kuma bai jin wani ciwo a jikinsa suna zuwa fada ta ce mm, ya al'amin dan allah da kawo mana mace a nan wallahi ban son zama a can ɗin yi zaman ki zan ɗauko mana mace a nan kada ki damu ya faɗa yana zaunar da ita akan lalausan kafet ɗin da ke malala a tsakiyar kujerun shi ya kawo musu komai suka ci sana tattara ya je ya wanke komai har da na safe kafin ya dawo tana kwance ya same ta ganin za ta tashi sai ce a yi kwanciyar ki bebi na ni ma zama zan yi a gefen ta ya zauna a ƙasa ya ɗago kanta ya ɗaura a kan cinyarsa hira mai daɗi yake mata tare da ɗan mata sausa mai daɗi hakan kuwa ba ƙaramin daɗi ya mata ba dan jikinta duk ciwo yake mata hpm ta fito daga wanka ta ɗanyi shafe-shafenta wanda yawanci ma turaruka ne da shafe jikinta da su ta ɗauki rigar bacinta iyaka cikinta sai ɗan wandonsa firgota baby pink colors kuma ta kyau sosai tana gaban miro tana ɗaura ribam a kanta ya shigo ta cikin miro take kallonsa sai murmushi yake har ya iso gare ta Rungume ta yi ta baya yana shakar kamshin jikinta da wata kasalalliyar murya ya ce baby na kini kyau kuma ki ya min daɗi sosai ya karasa magana yana sunar wuyanta wani yaro ta ji a jikinta sai da tsigar jikinta ya tashi lokaci guda wani kasala ya sauko mata sai tunkunnanta ya kai bakinsa close your eyes baby ya ce ita limshe idanunta ta yi hannunsa ya saka a cikin aljihunsa ya ciro wani kwantena ya buɗe shi sai tun fuskanta kafin ya ce buɗe idanki a hankali ta buɗe idanunta nan ta arba da wani haɗaɗɗe kuma tsatattan sofin azurfa mai shef ɗin hat guda biyu manne da juna sai tsakiyar kuma wani ɗan dutsen diamond ne mai masifar ƙyalli wow ya sabkya he ya al'amin ma'ana kai menene wannan ta faɗa da irin abin ya da ta a ma'ana yana da kyau ya tambaye ta yana kallon idanunta ta cikin madubi ha ba hot at time ma'ana yana da kyau sosai ta amse shi tana kallon zoben cikin murmushi ya ce tumerelle meridil ma'ana naki ne zuciyata merelle nawa ne ta sake tambayarsa da mamaki har tumereliye inaki eh, ne ya bata amsa yana ɗago right hand nata ya tsamta na kusa da ɗan ƙaramin ya yi ya ciro zoben ya saka mata nan ya haska mata hannu ya yi kyau sosai Jiyowa ta yi ta rungume sa tana cewa na gode, na gode ya al'amin shish ya isa haka baby. You deserve more than that my princess, I love you. Tsabar da ta ji daɗi bata san lokacin da ta ce I love you too. ɗago fuskanta yayi yana cewa "Ka hona, baby, please, "Ka hona!" Ma'ana ki sake faɗa please ki sake faɗa. Kallon cikin idanunsa ta yi ta ce hana fair hey. Ma'ana na ce ina son ka. Wani yanayin farin ciki ya samu kansa lokaci guda haɗa bakin sai yana kisin nata a natse sun jima aka kafin ya ɗago ta yace bibina na nagode sosai da kika bani soyayyar ki nagode ya isa haka ya al'amin falo suka da suka ci abincin su sannan suka dan taɓa hira ganin ta fara bacci sa ya dago ta har ɗakin saburan suka yi tare da ɗauro alwala sannan suka kwanta haka ya rungume ta gagam kamar wani zai kwace masa ita ya so ya bata amma sai ya kasa haka nan ya fara wasa da ita sosai ganin abin nasa ba na ƙara ne ya sa da fara kuka barin abin da yake yi ya fara lallashin ta bebi na ki yi shiru abin ki ba abin da zan miki kin ci ko na san cewar baki da lafiya barin maki komai ba amma ki bar na yi wasa da ke ko zan samu natsuwa jin abin da ya faɗa ya sa ta juyo tana kallon sa ganin hakan ya sa ya ci gaba da sha'aninsa sai da ya jagwalgwala ta sa har ya ji sa ya samu natsuwa sannan ya kyale ta kwanansa uku yana jinyar babinsa, banda zallar kauna da shiga ba abin da yake ofis ma ta yi kasancewar bai da lafiya ita kuma sai wani shagabe masa take cikin kwana uku nan ta yi lafiya ras ta koma normal abinta shi kuma a daddafe ya yi su saboda wani matsanancin sha'awar da ke damunsa sai da rage zafi sai dai ya rage zafi ta fannin wasanni amma yau kam ya ga ta yi lafiya sosai shi yasa ya ji yi a ransa ko ba komai zai kashe kishirwarsa aiko yana yi da wuri ya fito da mantarsa a fili da farko ta tsawarta sanda ya lallaba ta tukunta amince ma bata sha wahala ba sai dai shi kan kuka haɗi da sambatu ya ringa yi mata lokacin da ya samu shiga headquarter ba shi ya saurara mata ba sai da ya ji sa he is totally satisfied tukun ya kwanta a gefen gefenta yana mai da numfashi hannunsa ɗaya a cikin gashin ta yana sosawa a hankali ita kuma ba wai ta ji wahala ba ne ba a sai dai jikinta ya yi tsami don wani irin gajiya take ji sosai banda ruwa babu abin da take bukata murya can kasa kasa ta ce fani bai ji ta ba sai da ta maimaita sau biyu sannan ya ji kamar magana take yi amma murya ta can kasa kunnen sai ya kawo saitin bakinta ya ce bebi na me kike faɗa ne me fiji fani ma'ana zan sha ruwa ta faɗa tana ƙoƙarin tashi zaune okay baby na barin kawo maki ya faɗa yana ɗago ta zaune tashi yayi ya zura rigarsa ya fito kicin din cikin falonta ruwa mai sanyi da kwaf ya ɗauko gefenta ya hau ya zauna ya zuba mata ruwan ya miko mata da kansa ya bata ta ya tas kallonta yayi ya ce a ƙara ne girgiza kanta kawai ta yi ta ce a'a ajiyewa yi akan side rawa sannan ya gyara mata kwanciya akan kirjinsa yana shafa bayanta a hankali baby na ya kira ta uhm, ta amsa tana sake kwantar da kanta akan chest nasa me kike bukata na maki a rayuwa don kin cancanci na maki komai da kin san irin natsuwar da kike bani ko hmm. cikin shagwaba ta ce ni dai so da kaunar ka nake bukata in ka bani wannan ya ishe ni komai a rayuwa Baby ki faɗi wani abu daban don wannan ki riga da kin same sa tuntuni sake shagabewa ta yi ta ce to ni dai ni dai sai kuma ta yi shiru sai it baby na ko menene in har bai saba shari'a ba zan maki bare ma na san ba za ki faɗa abin da ba daidai ba so faɗa min abin da kike so to ni dai Allah kada ka min kishiya dariya abin ya ba har sai da ya dara ya ce oh baby na me yasa ba kya son kishiya tuno baki ta yi kamar za ta yi kuka ta ce yan gaskiya ba zan iya kallon kana shiga ɗakinta kuma na san abin da kake min shi za ka na mata shi ne yasa ba kya son kishiyar mm. my princess ta ce mm, shi ne ai murmushi sosai ce to kina son abin da nake mikin ne shiru dai bata amsa mashi ba because maganar ta mata nauyi to shikenan ashe kina son kishiyar kinan tunda ba za ki amsa min ba ya faɗa kamar gaske ni dai Allah ba na so ka daina faɗa ma ta faɗa kamar za ta yi kuka ya ce okay shikenan na ji to ki bani amsa na ce kina son abin da nake mikin ne mm, ina so ta faɗa tana cusa kanta cikin ƙirjinsa kamar za ta shige ciki murmushin yin daɗi ya ya ce to duk sanda na neme ki ba za ki hana ni ba da kanta ta yi alamar i ya ce yawwa baby na to tun da haka ne kuwa ki sa a rangi ke da kishiya har abada ta ce da gaske ya al'amin da kan sai ya ce gaske baby na ban yin magana biyu ke kaɗan kikin ishe ni rayuwa duk abin da ake so a wajen mace na samu so akan me zan ɗaga maki hankali ya ɗaga ma kaina ki kwantar da hankalinki insha Allah ba kya cikin layin matan da suke zama da kishiya har abada ba zan taɓa maki kishiya ba because son da nake maki ba zan iya haɗa shi da wata ba ke ce komai you are my everything fata na ki haifa min yara kyawawa masu kama da ke wani daɗi ne ta ji ya mamaye mata zuciya hakan yasa da ɗan ƙamisa tana cewa thank you ya al'amin na gode abin da yasa yake ta janta da magana saboda shagwabanta burge sa take yi matuƙa ya ce to idan kina son na yarda kin ji daɗi sai kin min a ɗaya tak Yagogon da ta yi tana kallon fuskansa ta ce menene ya ce ni dai gaskiya yanzu ya kamata a canza min suna na bar yayin nan. Ko suwitina murmushi ta yi sosai ta ce in dai wannan ne ka zaɓa da kanka ne kake so in na kiran ka da shi. A akan ke dai ki zaɓa da kanki ta ce to mu ga mu ga. One and only ya maka? Ya ce yes ya mun beauty na. Ta ce to shikenan one and only na ta faɗa tana kai masa wani special kiss a checks nasa. ya ce ban yarda ba a min kis din gaskiya ne da lips nasa ta kai bakin da ta fara tsotsa cikin wani salo da bai san yadda zai fassara yadda yake ji ba sai da ta rikita shi da kalan salonta wanda ya saukar masa a network out of service don gagara a guraye sai da ya sakar round tuna. kwanci ta shi ba wuya a wajen allah yau watan su uku har da ɗoriya da yin aure yanzu kowa ya gan siyasan hankalinsa a kwance yake kuma suna matuƙar zaman lafiya da son junansu har ba su iya ɓoye yadda suke ji a kan junansu babu wanda ya kai su dadi farin cikin zaman su lafiya ga shi kusan duk sati sai sun je masu dukkaninsu sun yi kyau sun ƙara suke sun yi kyau sai sheƙi suke cikin ikon allah kuma a cikin sati da ya wuce fauziya ta kammala sabis nata har ya fafafa ya haɗa mata kuma suka cira suka tafi dambam sun je akan idan sun yi weekend sai ya ta ya bar ta ita ta yi one week abba da mama sun yi farin cikin ganin su kuma yanzu kam ko ba a faɗa maka ba kasan suna zaman lafiya ranar sanda ya fafaye gagarar tafiya ya gagarar bar fauziyansa gashi yana da ayyuka sosai a ofis ta lallama su a kan yayin haƙuri sati ɗaya kamar yau ne amma ya ce ya ji sai da yamma zai tafi tun da rana suke tare da shi a ɗakin baki, wai ya zo su yi sallama zai tafi har aka kira la'asar shiru abba ya ce ma mama ina fauziya kam na ji ta shiru ko ta je unguwa ne Mama ta ce tana wajen mijinta ka san yau zai koma shine yanzu su yi sallama. Abba ya ce amma kuwa ai zai yi tafiya da har an kira la'asar fa. Fitowa ta yi ta zo ta yi sallah shi kuma ya je masallaci bayan ya dawo ya yi ma Abba sallama zai tafi. Abba ya masa fatan sauka lafiya ya ce amma kuwa za ka yi tafiyar dare kan. Ya ce an jima kaɗan zan tafi ai Abba ya ce a gaba ma sannan ka tafi. An sassaƙe yayi ya ce ai gida zan koma Abba babu damuwa. Dan Abba ya fahimci bai son tafiya ya bar matarsa ne sai ya ce jira ni ina zuwa. Cikin gida ya shiga ya ce Fauziya ta ɗauko kwananta ta bar mijinta. Fauziya har da kukanta wai ba za ta tafi ba. Mama ta ce ban son gulma ai dai kin zo kuma kin gan mu kuma ke ma ba son barin mijinki tunda tun safe kike wani ɓata rai saboda zai tafi. Abba ya tasa ta a gaba har waje nan ya musu fatan alkhairi suka tafi. Fafa kuwa zuciyarsa wasai dan murna sabida kwana biyun da suka yi ba a tare ba daurewa kawai yayi ita kuma ta bata rai ta wani tsukewar irin ba ta son tafiya nan fafe dan ɗan dube ta kaɗan yace, baby na yadda kika wani bata fuska in laifi na yi in ba da haƙuri turo ɗan karamin bakin ta ta ce Allah one and only ya ishe ka haka nan ka rabu da ni tunda dai ka sa a bayana ni sati a gida murmushi ya yi sosai sannan ya ce haba 'yan mata na ni fa ba ruwa na abba da kansa ya fahimci damuwar ɗansa ya ba shi magani amma ba ni ne na ce mu tafi ba ya ce ai dai yanzu kam shi kenan tun da kawo min alaska dariya ya yi sosai ya ce ni ne ma na miki alaskan i'in ta faɗa tana murguɗa masa baki cikin shagwaba ya ce to na ji na yarda a mun haƙuri baby idan mun isa gida zan baki special haƙuri kin ji my princess da haka har ya lallama ta suka shirya tun ba su isa gida ba bayan dawowarsu da kwana goma fafa ya gama masu shiri shirye-shiryen tafiyar su new zealand daga can za su biyo ta ƙasa mai tsarki su yi umara sannan su dawo ranar da za su tafi su daji ne suka raka su har airport ba su tafi ba sai da jirgin su ya daga tafin suka dawo Karfe uku suka sauka a cikin garin new zealand direct wani babban hotel suka nufa inda a can suka yi masauki Rum nasu mai kyan gaske two flat bedroom ne mai girma da tsari, suna hawa na ashirin. A gaje suka shiga cikin ɗakin nasu don sun sha zama a jirgi saboda sitaran da ke tsakanin Najeriya da New Zealand. A kan bed ta zube tana cewa wash Allah, duban ta yana ajiye masu jakarsu ya ce ya dai baby na, wallahi I'm tired ta faɗa tana bata fuska. ya ce I'm sorry bari mu yi wanka mu ci abinci don sai na maki tausa za ki ji gajiyan ya gudu ko kawai ta ce da shi tana sake gyara kwanciyarta. Rage kayan jikin ya yi ya rage daga shi sai Bowser sannan ya nufota. ego ta ya rage mata kayan jikin ta ita ma suka wuce toilet. A tare suka yi wanka sannan ya naɗo ta a tawar suka fito. Dan cream da spray ya shafa mata ya saka mata doguwar riga bacinta da katuwar hijab. Suka yi sallolin da basu yi ba sannan ya yi masu odan abinci. Bayan sun ci abincin ne ya ɗago ta ya kwantar a kan bed. cikin salon kwarewarsa yake dan matsa mata jikinta aiko ba da jimawa ba wani bacci mai daɗin gaske yi gaba da ita ganin ta yi bacci ya yi murmushi ya rungume ta tsama jikinsa shi ma bai dan wani lokaci bai yi bayanta washe gari bayan sun yi breakfast suka yi waya da mutanen gida da yamma suka shiga gari don zagayawa ba ƙarya suna jin daɗin ƙasar sosai ba su da aiki sai dai su ci abinci su koshi su yi bacci idan sun tashi su shiga gari yawo hakan ya sa wani shakwa na musamman ya sake shiga tsakaninsu sosai ga wani matsanancin ƙaunar da suke nuna ma junansu cikin sati biyu sun wani irin canzawa haɗi da kyau na musamman especially fauziya ta sake wani haske da kyau wanda shi kansa fafa bai gajiya da kallonta ranar da suka cika sati biyu suka wuce saudi ƙasa mai tsarki nan ma sun ji daɗin zuwan su can don sun yi ibada yadda ya kamata haka sun zazzaga wuraren ziyara da dama kwanan su goma suka fara shirin dawowa gida inda suka shiga kasuwa suka ji tsaraba kamar ba gobe ranar da suka suka sati biyu cin rana suka nufo gida Najeriya. Su mamti ne suka je taron su a airport jirgin su na sauka suna fitowa suka kan su dadi da mamsi har da anti ni'ima aifa da sauri fauziya ta kara so ta rungume mamsi cikin shagaba ta ce na yi kewar ki mamsi mamsi ma ta ce ni haka dota gani nake kamar kun shekara ba kwana haka ta rungume anti ni'ima tana cewa i miss you anti antin ta ce ni haka amma fa honeymoon din nan ya karɓe ku ba ke ba ba shi ba masha Allah ta faɗa tana murmushi sannan ta je ta gaida dadi ma yana ta saka musu albarka fafe ya ce o oh, ni kam yanzu an daina yayi na babu wanda ya kula ni dariya suka masa mamsi ta ce ba gashi nan mun ganka ba shagabewa ya ce o oh, haka abin ya koma ko dariya dadi yayi ya ce mu je gida babana duk mun yi kewar ku shikenan noma korafi gidan mamsi suka nufa sai dare kafin suka wuce gidansu ko ina tsaf suka samu don antini ima ta zo da masu aiki an gyara musu ko ina shi yasa ko ina fes kamar dama suna nan bayan sun gama abubuwan da suka saba kafin su kwanta sannan suka yi shirin bacci aifa suna kwanciya fafaye wani kanai yi ta cikin shagwaba ta ce please one and only ka bari sai gobe a gajiye nake ji na don ta san abin da yake so cikin lallashi ya ce haba my princess ki tausaya min mana ke ma kin san fa ina buƙatar ki sosai tunda muka je saudi ba sosai ba fa mm, kuma gaskiya ina so ki yi haƙuri kaɗan zan yi turo baki ta ta ce in mm, wai kaɗan ai dai na san kaɗan ɗin kafa ya ce gaske fa ai na san kin gaji ta ce to shi kenan. nan ya fara aika musu da sakonni na musamman sun jima suna wasanni da junansu kafin ya zame hannunsa daga kan kirjinta yana ƙoƙarin shiga fa da saurin targwaninsa cikin wani yanayi ta ce please ka ci gaba da min ban gaji ba fa kallon fuskanta yake yi yadda take wani limshe idanu tana mai da hannunsa akan kirjinta baby na ya kira sunanta da da muryarsa kamar wadda mura ya kama. Mm-hmm. ta amsa tana buɗe limsassun idanuwanta. Me yasa kwana biyu ne kike son na rinka wasa da ƙirjinki sosai ne? Ni dai kawai daɗi yake min, kuma kana so samun. Ya ce ƙaiƙayi ne yake maki to da kike so nake so sa maki? I eh, sosai ma yake min fa amma idan kana min sai in ji ya daina. Murmushi kawai ya yi idan ya fahimci kawai tana jin daɗin abin ne ya ci gaba da da mata yadda take so. washe garin dawowarsu ba su tashi da wuri ba sai da mamsi ta ce za ta aiko masu da breakfast bayan sun yi wanka sun shirya da ta wuce ta don ta saka kaya kwalbar humna ta ta tana buɗewa ta rufe da sauri sai ta ji ta mata wani iri sai ta yi tunanin ko dan ta jima a rufe ba a buɗe ba ne oho wata doguwar rigar da ta saka light blue ta sha aiki da zare dark blue kayan sun matukar karɓar sosai ta kafa ɗaurin ɗan kwalinta kamar wadda aka naɗa mu gwangwaro ɗauko humranta ta yi ta sake buɗewa a karo na biyu nan ma ta ji ta ya mata wani iri kamar zai sa ta amai sai kawai ta ajiye ta tana cikin saka ɗan ta ya shigo wata farar bawal ce a jikinsa mai tsadar gaske ɗinkin boda ta matuƙar fito masa da cikar zatinsa sai wani sheƙi yake yi jiyowa ta yi suna haɗa idanu suka sakar ma junansu ne intaccen murmushi mai faranta zuciya kowa yana ganin kyan ɗan uwansa buɗe mata hannayensa ya yi ya mata alama da kansa ta takon don yadda ta sa kawai burinsa ya ji ta a cikin jikinsa dawowa ta ita cike jikinsa amma cikin sauri ta matsa baya tana riƙe hannunsa da yake ƙoƙarin rungume ta saboda shakar ƙamshin turarensa da ta yi sai ta ji tashin zuciya kamar za ta yi amai da mamaki a fuskarsa ya ce baby lafiya ko ko layin ne ya tashi ya zina fuska ta ta ce a turaren ka ne bana so ya yi ƙarfi da yawa turare na kuma ya faɗa yana kallon yadda take ɓata fuska ta ce wallahi kai baka ji sa ba ne ya ce amma fa baby normal fafin na ne fa kika sani ta ce i eh, ina gadon sun jima a ajiye ne ba amfani da su shi yasa kai baby rigima dai kawai sai ka ce mun shekara ba mu nan just for one month ne muka yi ba ma nan ta ce allah da gaske nake ya ga kuma rana ma ta yi warin ajiya sai dai na san wata taɓa baki ya yi ganin da gaske take ya ce shi kenan? bari canzo kayan ki fito mu ci abinci mamsi ta turo ta kawai ta faɗa ta biyo bayan sa shi ya wuce sai ita kuma ta sauka ƙasa bai fi 5 minutes fito a ranar ya sami ta tana zaune murmushi ya mata yace shi kenan na ta zo in ya so sai mu sake wasu turarukan ta ce a ai wannan da muka siyo a maka suna da daɗi ok shi kenan ya faɗa yana kokarin zuba masa abinci zuba masa yi a flat ɗaya ya ce bai mu ci ko na baki a baki ne dan na rigimar ta tashi gara na lallami ta ce kai one and only har da tsokana na ai fa tana shaka kamshin abinci ta ji soni iri har ma bata san yadda za ta kwatanta ba koma ta yi ta buɗe baki sai mai kamar zai dawa ka ta ɗere kar tana zagula fuska yaya dai ya tambaye ta one and only ni kan ban son wannan abincin gaskiya ta faɗa kamar za ta yi kuka riko kafafun ta ya ce shikenan in ba ki so ai ba sai kin yi kuka ba faɗa min me kike so ki ci ni da irin abincin makka nake so Turkashin shi shine abin da ya faɗa yana kallon ta yace to wani iri kenan yace ko ma wanne wani iri ne amma mai galik a ciki shiru ya ɗan yace to bari in fita na samo maki kin ji ko Mage ka faɗa ta yi ta ce a'a ni ba na sayarwa nake so ba yace to ni zan dafa maki kenan nan ma ta ce a'a ya fiye goshin sai ya ce o oh Allah to wanne kike so baby ta ce ni dai na gidan mamsi nake so irin wadda talatu take yi ta faɗa a shabaɓi. ta kwana gidan sarki ya faɗa a ransa yana ciro wayarsa ya shiga kiran layin mamsi tana ɗagawa bayan sun gaisa ya ce momi fa yarki ce take son abincin gidanki mamsi ta ce a ah, malam bala bai kawo ba ne ya ce ya kawo amma ta ce ba ta son wannan mu. wai mai gali take so irin abincin makka kin san ta saba da shi kwana biyu mamsi nan take wani farin ciki ya lullube ta ce to shikenan da kaina ma zan dafa mata amma wani iri take so ya ce ta ce fa na talata take so kuma kowane iri mamsi ta ce shikenan ka bar ta hakuri yanzu za a dafa a kawo ka gaishe ta tana ajiye wayar dadi da ke gefen ta ce ya dai kike ta fara a haka maman yara ta ce ai dole ne dadi ni da fafa ne nan ta zayyane masa yadda suka yi ta karashe da cewa ai ni tana a airport na fahimci kamar tana da pregnancy dadi ma da fara'ar sa ya ce alhamdulillah allah ya sauke ta lafiya ai sai a mata abincin a kai ta da yunwa ya dame Mamsi ta mike ta ce yanzu kuwa sannan ta fice zuciyarsu fal murna. Yana ajiye wayar ya ce to madan za a kawo maki amma kafin nan me zaki ci? Da sauri ta ce popcorn ɗin vanilla nake so amma ba mai milik a ciki ba. Da me kuma? Shi kenan ta faɗa ya ce oke bari in je na dawo to. Dan ya ɗauko kaki na sai ya fice. Manyan kwalaye biyar ya sayo mata anyarsa ta dawowa ne yake tunanin me ke damun bebinsa kam duk ta canza haka. tun a makka ya fahimci canzawarta iri daban-daban ga shi ya kuma irin abin da take yi cikin ƙanƙanin lokaci zuciyarsa ta amince masa lallai bebinsa is pregnant aifuwarin daɗi ne ya lullube sa lokaci guda don yanzu ya fahimci tana nuna alamun masu ciki ta abubuwa da dama kawai zuciyarsa bata kawo hakan ba sai yanzu Allah Allah yake isa gida ya ɗauke da su je hospital ya yi cikin nata sosai Yana kwance a falo ya shigo da sallamarsa ɗaukar da ta yi ta amsa fuskar ta ɗauke da murmushi. Bebi na na bar ki da yunwa ko ya faɗa yana zama a gefenta. Mikewa zaune ta yi tana cewa uhum ai baka jima ba. Riko ta yi ta zauna ga nan popcorn ɗin ya faɗa yana miko mata ledar. Cikin sauri ta karba ta buɗe kwali ɗaya ta fara ci hannu baka hannu ƙwarya. Dan gari take kamar ba zai ishe ta ba. Kallonta kawai ya tsaya yana yi ganin yadda take cin sa ba wasa. mai princess ya kira ta yana kallonta na'am kawai ta faɗa har wani limshe idanu take safi da daɗi murmushi ya yi sosai don ba shakka abin da yake zargi zai zama gaskiya baby na ki gama cin popcorn ɗin kiraka na hospital tsayawa da cin popcorn ɗin ta yi ta ce hospital kuma gyara kansa ya ce e hospital mana ko ba za ki raka ni ba zan je mana ta amsa sannan ta tambaye sa to wane ba lafiya kallon cikin idanun ta yake yi ya ce baby na zan duba na ga lafiyarta Ni kuma ta faɗa da alamun tambaya. Ya ce, Yes, ko ina da wata bebin bacin ke. To, ai ni lafiya ta karo ta amsa tana kallonsa. Ya ce, ina eh, na sani kawai ina son duba lafiyar little baby na da ke cikin cikin ki ne. Ya ƙara shi makar yana shafar cikinta. Aiko ba ta san sanar dariya ya kubuce mata ba, dariya ya bata sosai tana dariya ta ce, A lalle kam, bayan kaftan ne kai mafarkin hakan da ko. Matsowa ya jikinta sosai ya kai hannunsa yana shafar cikinta. ya fara magana a hankali baby ba mafarki ba ne gaske ne kina ɗauke da ajiya ta a cikin cikinki jin yadda yake magana da iyaka gaskiyarsa ya sa ta natsu tana sa, sai da ta bar da ya shiru sana ta ɗago ta dube sa da kyau ta ce please mu bar wannan wasan baby baby i'm not joking fa da gaske nake alamunki sun nuna kina ɗauke da cikina a jikinki ta ce to me yasa ka wannan tunanin bacin masu ciki ba haka suke ba ya ce baby kowace mace da irin sign and symptom ɗinta ita dai jinsa take dan ta yarda ba sam saboda haka yasa ta ce mu je ya hujjar ka na yin wannan tunanin murmushi ya sake yi ya ce ya ba baby ba ki gaida kika canza ba abin da baki yanzu duk kin fara yi kin fara zaben abinci sannan kin ce baki son turare na da nake da naki kuma gashi kin kin kicin abinci sai popcorn da kika ritsa kamar da wani kuke ci alhalin da ba haka kike ba sam sannan abin da ya tabbatar min shine rabon gidan da administration yanzu two months kenan sai da ya kara ta ce a lalle kuwa to kan ban da komai batun administration na kuma ai dai ka san daman yana min wasa ya ce yes i know baby but ki tuna rabon ki da shan maganin ciwon cikin ki tun ba mu tafi new zealand ba kuma watan mu guda ba mu nan amma cikin ki bai ciwo ba shi yasa ba mu ma tuna ba ta ce oh yanzu kawai dan ciki yayi arha sai ya zama ina da shi ya ce ni dai yanzu mu bar magana kawai mu je hospital a can za mu gani ko ma menene hankali kwance ta ce ni fa ba inda za ni kawai sassauta murya ya yi har bebi na ba fatimawa za mu yi ba ki hakuri ki ka ni to wai na ga ikon Allah ni Fatima mutum lafiyar salau a ce sai ya wani je asibiti ai fa ban ce ba ki da lafiya barkiya na ce ki mun please baby na kada ki da kyar ya samu ya lallama ta ta amince amma da sharaɗin ba za su jima ba bayan gwaji da scanning ya tabbatar masu suna da dauke da ciki har na tsawon sabon weeks habawa murna da farin ciki ba a magana fafa bakin nan bai mamaki kawai yake wai irin shi ma zai zama baba godiya ya dinga yi ma Allah da wannan kyauta da ya masa wadda kuɗi ba zai saya masa ba Fauziya ma yanzu ta yarda kuma ta amince da cikin da ke jikinta wanda bata taɓa tunanin haka ba ko da kuwa da wasa ne lokaci guda ta ci ƙaunar abin da ke cikinta yana ratsa ta tun daga asibiti fafa kawaya yana faɗin fauziya na da ciki ita kuma gaba ɗaya kunya ya kama ta yadda yake faɗa ma mutane ba yadda bata da shi ba kada ya faɗa wa mamsi amma fir ya ki sai da ya faɗa masu su mamsi ji suke kamar ba wadda ya kai su farin ciki haka suka dawo gida fafa ya rasa inda zai saka kansa don tsabar farin ciki wani tattali da kulawa na musamman ya shiga nuna wa bebinsa ko kwakwaran motsi ta yi sai ya tambaye ta me take so ko kuma ina ke mata ciwo tun abin na bata mamaki har ya fara bata dariya bayan sun dawo driver daga gidan daga gidan mamsu ya kawo mata abincin da ta ce take so nan ma aka yi rinka lallama ta yana bata a baki har ta ƙoshi dubansa ta cikin shagaba ta ce my one and only ni kam ka bar ni zan fa iya yin komai ma da kaina because ba inda ke mun ciwo duban ta ya ce tab sanadin ki wahalar min baby na kenan ko Hala fuska ta yi ta ce lalle ma yanzu ka ai na fara ganin ma ka fi son bebinka da ni. Jawo ta yi jikin sa ce in ji wane ya ce haka kada ma ki sake wannan tunanin duk abin da zan so a bayan ki ne so kada ki damu shi ma yana buƙatar kulawan dadinsa ne kin gane ai ya karasa magana yana shafar cikinta da haka ita ma bacci ya gaba da ita yara mata kwanciya yayi yi sai anan ya tuna ashe bai yi break ba sakowa ya zauna amma sam ya kasa cin abincin sai ɗan kaɗan ya taɓa ya tashi da yamma mamsi ta sake aiko mata da abincin nan ma lafiya lafiya ta ci sai dai mai cikin dare matsanancin amai ya tashe ta haka ta kwana tana abu ɗaya gashi ba ta iya cin komai sai drip kawai da ake saka mata cikin sati biyu ta canza sai haske kawai da ta ƙara mamsi ta ce mafafa ya maido mata da fauziya gida ta rinka kula da ita tunda su kaɗai ne a gidan amma sam ya yarda ya ce a'a a bar ta ai yana kula shi ma da ita amma idan ka kalle sa za ka rantse ka ce shi ma bai da lafiyan saboda yadda ya rame ko aiki ba kullum yake zuwa ba hakan ya sa dadi ya kira sa ya ce ya maido da fauziya gida tun da jikin nata ya gida daɗi amma sam ya ƙashe idanunsa ya ce a shi dai a bar masa matarsa dadi ya ce to kai haka za ka zauna baka zuwa ko aiki bayan ba wai bayan da za ka yi ba ne to umarni nake baka ɗin ku za ta zo ta ɗauke ta ai fa kunya fafa ya ce to sai dai shi ma ya haɗa kayansa su ta tare